This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yanzu ma Muhammad Hafiz Babala ne tare da Mahmud Lalo sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Laraba 21 ga watan Fabrairu na shekarar 2024. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa masana tattalin arziki a Najeriya sun zargi wasu shugabannin bankunan kasar da yi wa tattalin arzikin kasar zagon kasa. sannan za ku ji rahoto kan yadda wasu 'yan Nijar suke ci gaba da kokawa kan matsalar tsadar rayuwa sakamakon rufe kan iyakar ƙasar da Najeriya a daidai lokacin da tsohon shugaban mulkin sojan Najeriya janar Yakubu Gawan yake kira ga ECOWAS da ta ɗage takunkumin. Bayan nan kuma muna tafa da shirin na kasa ba kasawa ba da Sulaimu wani barma zai gabatar amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya daga bakin Mahmud Lalo. Jama'a Assalamu alaikum. Tsohon shugaban mulkin soja a Najeriya, Janar Yakubu gawan ya yi kira ga kungiyar raya tattalin arzikin ƙasashen yammacin Afirka ta ECOWAS da ta janye takunkumin da ta sassaka wa Mali, Burkina Faso da Nijar. Cikin wata budaddiyar wasiƙa da ya rubuta wacce mika wa hedkwatar kungiyar da ke Abuja a yau Laraba, gaban ya bayyana ƙasashen a matsayin waɗanda suke da muhimmanci a ƙungiyar. inda har ila yau ya yi kira a gare su da su ma su janye matsayarsu ta ficewa daga kungiyar ta ecowas ko sai yawo saddens me to learn that ECOWAS is threatened with disunity. Janar Gauran wanda yana ɗaya daga cikin shugabannin kasashen Afirka sha biyar da suka kafa kungiyar ta ECOWAS ke ne yake cewa abin yana ɓata min rai na ga cewa kungiyar na fuskantar barazanar rashin haɗin kai bayan da wasu muhimman kasashe uku da suka hada da Mali, Burkina Faso da Nijar suka ayyana shirinsu na ficewa janar gaurin ya kara da cewa I call on all Ya ce ina kira da gaggawa ga daukacin shugabannin kasashen yammacin Afirka da su duba waɗannan abubuwa da suka hada da na ɗaya janye takunkumin da aka saka wa Burkina Faso, Gini, Mali da Nijar. Kungiyar ta ECOWAS ta saka wa kasashen takunkumi ne bayan juyin mulkin da sojoji suka yi a ƙarshen watan Janairu da ya gabata Mali, Burkina Faso da Nijar. suka sanar da shirinsu na ficewa daga kungiyar bayan da suka zarge ta da rashin bin muradin da aka fata aka yi da kuma nuna rashin wato da kuma nuna halin ko in kula kan matsalolin tsaro da ke addabar yankunan su james biden kani ga shugaban amurka joe biden ya faɗa wa masu bincike a majalisar dokokin amurka cewa shugaba biden bai taɓa sa hannu a harkokin kasuwancin ahalin gidansa ba james biden ya bayyana hakan ne yayin da ya gurfana a gaban masu bincike a gidan majalisar na capital a yau laraba danganawa kan binciken wanda 'yan majalisar wakilai ke jagoranta wanda har ila yau ke duba yiwuwar tsige shugaba biden ganawar james biden da 'yan majalisar shine yunkuri na baya-bayan da ke nuna kokarin farfado da batun tsigewar yayin da suke ci gaba da tattaro bayanai kan hulɗar kasuwancin da ahalin biden suka yi a cikin gida da kasashen waje ko da yake a baya-bayan nan lamarin na fuskantar suka har daga wasu 'yan republican saboda rashin kwakwaran hujjoji ko kwararan hujjoji da za su nuna biden ya amfana da wasu harkokin kasuwancin ahalinsa dakarun isra'ila sun faɗa yau laraba cewa sun kai hare-haren sama arewaci da kudancin yankin gaza kwana guda bayan da amurka ta hau kujerar naki kan amincewa da wata matsaya da kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya cimma na neman a gaggauta dakatar da buɗe wuta a kuma ƙara yawan kayan agaji da ake kaiwa sojojin na isra'ila sun ce sun halaka dozin dozin ɗin mayakan hamas a hare-haren ciki har da wanda suka kai yankin khan yunis da ke wani yankin kudancin zirin gaza yan awari da ke fafutukar ɓallewa daga kamaru waɗanda suka sace ɗalibai tara da malami da mai gadi da direba a wata makarantar kwana a baminda sun sako mutanen bayan da suka kwashe wani lokaci a hannunsu kamar yadda za ku ji a wani rahoto da muhammad awal garba ya haɗa mana daga kamaru na garzaya domin jin ta bakin shugaban rundunar jami'an tsaro na jihar arewa maso yammacin kasar ta jamhuriyar kamaru kanal yusuf kan yadda aka yi yan bindigan suka sako ɗaliban. mata talatin da takwas ne maza saba'in da arba'in da tisa da eh, su hudu. na to eh, yanzu haka suna cikin ƙoshin lafiya ko suna ƙoƙin lafiya suna komai ana mun ba su abinci suna ci da an jima za mu kai su dokta a duba su ciki. Na'am to yanzu sojoji ta ko ina suna ta ci gaba da aiki su kenan domin kawo zama lafiya a nan kenan. A'a wannan sosai ne muna ci gaba kawun lafiya. Alhaji Mutari Baminda ya daga cikin masu faɗa aji a bangaren na 'yan awaren Ingilishin kasar. Eh, a yanzu dai ana bincike an saka likita su dan bincike yaran a gani Latins kuma na dan yi musu dan interview dan tambayoyi a jiyar da aka rike su da sauransu saboda a tabbatar da cewa sun fito a cikin koshin lafiya ko ba ka ba amma tun da yaran na magana sun zo kuma ga baki ɗaya ba mara lafiya cikin su sai mu ce eh sun zo da su mu dai muna farin ciki an sako yara kuma muna kiran ita gwamnati ta dada ƙara tsaro a kusa da makarantu da sauransu na ci nasarar tattaunawa da ɗaya daga cikin wata ɗaliba wanda aka yi awun gaba da su ɗin. Eh, kwashe mu sun je sun tara mu a wani babban ɗaki hakan nan amma kuma ba su mana komai ba gaskiya. sun ba ku kulawa sun ba ku abinci da ruwan sha? Eh sun ba mu abinci sun ba mu ruwan sha sun ba mu kulawa kan cikakkiya ba su mana komai ba ba su da ke ba ba su mana komai ba. Da kuka da suka sako kun nan a gwamnati ta ba ku wani kulawa ta wajen lafiyan ku? Eh da suka sako mu gwamnati ta ba da kulawa domin ta turo mana da likitoci sun zo sun dudduba lafiyan mu ba komai. to ya su manyan gwamnati na wannan bangaren sun zo domin su su yi muku lale marhaba da fitowanku daga cikin wannan matsala? eh sun zo sun zo sun yi mana munnan zuwa kan to yanzu kuna hannun iyayenku kenan ba wani matsala eh muna hannun iyayenmu ba matsalan komai mama awal garba muryar amurka da kasar kamaru Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu buɗe taskar rahotanninmu daga Najeriya. kusan sa'o'i 48 da hukumar efcc mai yaƙi da masu wa tattalin arzikin ƙasa zagon ƙasa da ke ci gaba da kai samami a kan kasuwar 'yan canjin bayan fage da ke unguwar zonfo na birnin tarayya abuja masana tattalin arziki sun ce wannan ba shine mafita ba kuma 'yan canjin kasuwannin bayan fage ba su ke yi wa tattalin arzikin najeriya gagarumar illa ba illa inda suka zargi wasu shugabannin bankunan kasuwancin kasar daga abuja wakilin mahalima abdurraub na dauke da karin bayani Sana tattalin arziki dai na kara jadda hakan ne a daidai lokacin da farashin dala akan naira ya kai sama da dubu ɗaya da ɗari takwas a yau laraba kamar yadda za ku ji a bakin wannan masanin. Sunana Ayobami Oyalo ni masanin tattalin arziki ne da fuska raya kasa wato a development economist. Ba inda za a yi wannan tattalin arzikin da za ka ce ba wayancin da suke bayan abun su ne suke goyon bayan wahalan da muke ciki yanzu. Kuma ba inda za a yi wannan irin da dala ana ce wai dala 1900 1700 ko me in ba shugabannin bankuna abu ba zai yiwu ba domin suke boyewan kudi da sun karba daga cbn kudi da sun karba daga customer za su boye za su ce babu kudin dala sannan su je daga baya su je su yi abun da ake kira round tripping za su sadda kudajen illegally sannan za su ce bankin su sun samu profit da yawa kuma abun yayi kamar shekara takwas tun lokacin emefiele ne shugaban kasar nigeria. in yana son gaskiya in yana zo wannan tattalin arziki a fito at least temporarily kafin mu fara neman kowane irin permanent solution da zamu nema first and foremost ya kamata su cire yawanci shugabannin bankunonin kuma in yana son in gaya mishi bayanin that is private advice a kira ne wallahi akwai su mun san su yes bdc suna jawo mana wahala amma kafin ka ce bdc ya kamata ka takara da bankunonin sannan zaka ce okay in bankunoni sun fara aikin da ya kamata su yi domin akwai rules and regulation da banki ya kamata su aiki aiki da shi amma yanzu ba wanda yake rules and regulation kowa yana abubuwan da ya so daga zuciyarsa ne a nasa bangare masanin tattalin arziki malam kasim garba kurfi ya ce gaskiya al'amari waɗanda ya kamata a fara bincika su ne bankuna bankunan kasashen nan su suka yi kowa cin riba ga wannan abu to don mi ba za a diba al'amarin su ba sannan kuma na biyu mafi yawa ɗan kasuwa ba shine matsalar ba matsalar su ne masu saye su aji yau da a ce gwamnati ta diba ta ba da shawarar cewa kowa kada ya rike dala a hannun shi da ta dubu goma in kuma a kama ta gwamnati za ta kwace wannan da ya fi domin mafi yawan mutanen da suka sayi dala suka aje ta ba suna sayi bane don su shigo da kaya kasa waje suna sayi ne don suna ganin ba su da yarda da amincewa a naira saboda haka bari su aje kuɗin su a wannan karansi wannan kuma shi kai mu hadin da yake ciki to gaskiya al'amari dai dole gwamnati ta sake diba al'amuran waɗanda suke tafiyar da tattalin arzikin nan shin ya cancanta su tafiyar da shi in bai cancanta ba a kawo wanda ya cancanta kuma a ɗauki mataki wanda duk za a iya ɗauka ayyuka na gajeren lokaci domin gaskiya al'amuranmu sun wuce gona da iri Allah ya sauki. Shi ma shugaban kungiyar 'yan canjin kasuwannin bayan fage Alhaji Aminu Gwadabe ya ce. Matsalar da ake fuskanta matsala ce ta karanci kuma da nema neman ya ci supply din kuma yawancin bukatocin gan haka duba tsoratarwa ne ba wai ana amfani da shi ba ne don a shigo da kayayyaki na biyu akwai mutanen yan waje kowane su ya zama yana kasuwancin speculation su sayi su ajiye don su samu riba na uku akwai wasu kafafen gizo kamar su Binance wanda yake duk wani dan Najeriya da mai saye da mai sayarwa sai ya je ya shiga wannan kafafen gizo ya ga mai farashin ita kudaden kasashen waje yake a wannan platform sannan zai sai da farashi kafin hanyar wajen ka ya riga sun farashin naira da yake faruwa a duniya naira yanzu ana cinikinta a america ana cinikinta a ingila dubai a china so akwai kafafe da yawa da yanda yake su ne ma ke sa farashin naira din ba ma a nan cikin kasa ba so duka wayannan abubuwan na faruwa da yake kara wannan tashin goron zabi na farashin kasashen waje tun ba yau ba ake zargin bankunan kasuwancin najeriya da abin da ake kira round tripping turance wato boye kudaden kasar waje kamar dala don sayarwa ta kofofin da ake samun kazamar riba lamarin da muka tuntubi babban bankin kasar don jin matakin da za su dauka kan wannan zargin amma duk kokarin ji ta bakin su ta wayar tarho da barin sakon ko ta kwana ya ci tara. halima abdulra'uf murya amurka daga abuja najeriya a gaida halima da wannan rahoton a jamhuriyar nijar kuwa 'yan asalin kasar ne musamman na jihar difa gami da 'yan najeriya da ke zaune a jihar sakamakon rikicin kungiyar boko haram a halin yanzu sun fara bayyana halin da suke ciki na tsadar rayuwa sanadiyar takunkum da kungiyar ecowas ta kakabawa nijar wannan na zuwa ne a daidai lokacin da ake ganin wannan mataki na ecowas na ci gaba da shafar hudar da ke tsakanin iyakokin kasashen biyu daga difa ga rahoton da wakilin murya amurka haru sule rashidi ya aiko mana A yanzu haka 'yan asalin jihar Difa ta jamhuriyar Nijar da ke makwabtaka da tarayyar Najeriya na ci gaba da bayyana halin da suke ciki na tsadar rayuwa sakamakon hauhawar kayan masarufin da ya tashin gwamnatin zabi da kuma ke neman gagarar masu karamin karfi. To sai dai hakan na zuwa ne a daidai lokacin da mambobin kasashen na ECOWAS suka ɗauki wani mataki na rufe iyakokinsu da ma katse hulɗar dangantakar da ke tsakaninsu da jamhuriyar Nijar biyu bayan jin mulkin ranar ashirin da 26 ga watan Julin shekarar da ta gabata. Alhaji Alaye Bakulu shine shugaban 'yan kasuwar jihar ta Difa ya bayyana jerin walhalun da takunkumin cdao ko ecowas ya haifar musu wajen fitar da abinci da ma shigar da shi a cikin waɗannan ƙasashe na ecowas yana mai cewa yau ƙasar mu nijar ta tsinci kanta cikin wani hali sabila haka takunkumi na cdao ya sa ba mu samu mu fita namu kaya najeriya nasu ma ba su shigowa yadda ya kamata sabila haka kaya yana shiga ta wata hanya guda ɗaya ita ce hanyar togo ta nan mu take samun shigowa da kaya sai hanyar alje nan ma muna samun kaya daidai bakin gwargwado waɗannan hanyoyi kaɗai su ne gare mu to su kuma na togo yanzu sabili da takunkumin da makazanci kanmu to muna ɗan shan wahala kafin kaya zo mana da an ka samu kaya zai zo maka cikin lokaci kankani sati ɗaya kwana goma ya jima sati biyu ya zama kaya yau fiye da wata kake jiran kayan kayoyi kafin ya zo gare ka shugabanni ya kamata su dubi 'yan ƙasa da idon rahama su nemo hanyar da ya dace wanda za a kama 'yan kasa sauki. To koya 'yan asalin jihar ta Difa suka ji game da wannan mataki na raɗin tsadar rayuwar da suke fama da shi? Tambayar kenan da newa waɗansu daga cikin mazauna jihar ta Difa suna masu cewa. Jani ɗan lima a Difa. Wallahi tsadar rayuwa sai godiya. Cefa nan wata sai in kashe jikka goma sha biyar. A yanzu zan iya kashe ishirin da biyar. Ga su ma Najeriya abubuwan sun mahi kalubale tun daga su gudu suke suna shigowa. Ni ce Hauwa. Yau ga dai yau an shiga matsaloli diya ga ya ba kuɗi ga ga yunwa garin kwaki ma yanzu tiya shi ta koma dubu biyu ba naira ɗari muna roƙon Allah kamin nan kan azumi ya kama Allah ka muna sauƙin wannan abu. Daga bisani masana harkokin tattalin arziki a ƙasar ta Nijar na ganin takunkumin da ƙungiyar ECOWAS ta gaba jamhuriyar Nijar ya haddasa koma baya sosai ta fannin kumatsar tattalin arzikin da ke tsakanin Nijar da ma ƙasashen na ECOWAS. Hassan Bello shine shugaban ƙungiyar Rotab a jihar ta Difa ya yi ƙarin bayani a zantawarsa da muryar Amurka. Dangance da takunkumi da ƙasashen ECOWAS suka sama Nijar biyo bayan milki mulki da aka yi ya haddasa koma bayan tattalin arziki kasar Nijar sosai ma ba kaɗan ba kuma wannan ba kasar Nijar kin kaɗai ba har da ma musamman ƙasar Benin da Najeriya tunda su ne ƙasashen da Nijar take hulɗa da su musamman ma ta fannin tattalin arziki da fannin kasuwanci hukumomin sai da ya kamata su zo su zamna su tattauna da hukumomin soja na Nijar yadda za a daga takunkumi da talakoki na kasashen nan gaba za su ji daɗi. To sai dai a halin yanzu al'ummar jihar ta Difa gami da na tarayyar Najeriya da ke makwabtaka da juna na ci gaba da yin kira ga hukumomin Nijar da na ECOWAS akan ya kamata su yi mai yiwuwa game da batun cire takunkumin da aka kakaba jamhuriyar Nijar duba da yanayi na tsadar rayuwa da al'ummar kan iyakokin biyu ke fama da shi sakamakon hauhawar kayan masarufi da hakan ya sa masana harkokin tattalin arziki a kasar ta Nijar ke kallon wannan mataki ya haddasa durkushewar tattalin arzikin da ke tsakanin Nijar da ma sauran kasashen mambobin na ECOWAS Harusul Rashidu muryar Amurka daga Difa a jamhuriyar Nijar a gaida Harusula Rashidu Kafin mu je ga shirinmu na gaba ku ɗan shakata da wannan fefe da ke bisa na'ura. Auta waziri kuke zo ku autar mata kar ku taba mini yar gata ku bar ni kawai na yi wata rawa babu irin cikin mata. wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun a tashar ta BOA Africa akan mita 200.5 zangon FM ha kuma ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumudumin su yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen hausa na muryar Amurka. Shirin na yau zai karkata ka cokam ga harkokin na a Najeriya. sunana Sulaimu Muni Barma. A jihar Kaduna ƙungiyoyin kare hakkin mutanen da Allah ya jarabce su da tawaya na ci gaba da ayyukan faɗakarwa domin ganar da al'umma mahimman abubuwan da dokar kare hakkin masu bukata ta musamman ta tanadi a Najeriya. 'yancin yara na kasassu domin samun ilimi da abubuwan da ya kamata a tanada don ganin sun kasance cikin kyaukyawan yanayi a wuraren karatu na daga cikin abubuwan da shirin na wannan mako zai mai da hankali kansu ga ci gaban tantaunawar wakilin sashen hausa isa lawal ikara da shugaban gamayyar kungiyoyin kasassun jihar kaduna suleiman abdulaziz yanayi mai kyau ya kasance ajin da ɗaliban za su zauna akwai eh, abin na mm, matattakala ta masu kafa ce to ya zama akwai ta wanda masu bukata na musamman wanda eh, eh, gangara a jikin ma wajen gangaran a ɗan wani mariki yanda da makaho ne ya zo zai shafa ya rike wannan ya nuna mai yanda zai je sannan irin masu gani garara garara nan ya kasance akwai alamomi da za su nuna musu yanda za su je kamar su zabiya da su waye sannan kuma ya kasance zaman ma ajin ma ya canja ba yanda ake sa kujeru a cakuɗa ba yanda wanda yake da um, eh, keke irin ta asibiti ko keke irin ta guragu ko mai tafiya da sanda in ya zo zai iya shiga ko ina a cikin eh, aji saboda yayin da ka ware wani wuri da zai zauna daban shi ma wariya ne amma eh, yayin da kowa zan tashi daga wurin aminu in je wurin john zan tashi daga wurin fati in je wurin janet kaga an samu daidaito abin da ake nema kenan sannan daga cikin ajin ma ya kasance maimakon a zo a sa allo fadi eh, tar ko bakikirin eh, akwai masu larura ta rashin gani tsarin ya yi magana a samu allo wanda bai ɗaukan ido wanda ko me eh, in aka yi rubutu za ka iya gani kada ya kasance malami iri ɗaya ne a aji ya kasance malaman nan sun kware ta fannin magana da hannu da rubutu irin na makafi da kuma yadda ake tarerayen mutane masu ɗan larura ta kwakwalwa eh, dukkan wancan doka ta yi magana akan wannan sannan akan barace-barace kasan akwai wanda suke eh, kwangila sai a ɗauko mutum mai nakasa a sa shi a gaba yana samu eh, abin ya suna karɓewa ko ka yi amfani da su wajen neman kuɗi ko wani abu akwai tara mai tsanani dokoki suna nan a tsare ba wai da aka yi su ba an sake su ne kawai abin nan akwai kungiyoyi na duniya da suka tallafa wajen a fito da tsari tun daga dokan amma tsarin yadda za a aiwatar da dokan shine wani matsala ku yanzu a kungiyanci mai kuke yi wajen gan misali kamar ya zama ruwan dare a ɗauko wani yaro mai bukata ta musamman ko yana da matsalar kafa ko ido ko hannu a saka shi a baro a ta neman kuɗi da shi ka san ba za ka kafa doka ba a ce yau ka kafa doka ta fara aiki a yau dokan an bata tsawon shekara eh, biyar ne wanda ina jin yanzu an ci shekara biyu ka ga shekara uku ake jira sannan irin wa'annan eh, masu amfani da wa'annan yaran su ma an yi magana a kansu sannan yunkurin da muke kai shine akwai kungiyoyi kamar su site saver su wane ne wanda suka zo bayan da aka, aka, aka sanya wancan doka ita zama daga kudiri ya zama doka sai aka kafa cibiya wanda za ta kula da wannan al'amuran ita disability affairs board cibiya ta lura da harkokin mutane masu nakasa kudirin ya yi magana a kanta sai ya taho da wani kuma cewa ai akwai abin da ya sa ma mutane suke gujewa al'amura na mutane masu nakasa saboda yana da tsada kuma kin tanaji wa mutum mai nakasa in ka ki gyara mai ka ki gyara wa kanka ne saboda me ko ba hatsari akwai tsufa tsufa tana tahowa da makanta ido ya daina gani tana tahowa da kurumta kunne ya daina ji tana tahowa da gurgunta eh, eh, eh, abin na kafafuwa da baya ya rike da menene da sauransu idan tsufa ta kai tsufa sai a koma wancan bangare na masu abin nan to wayannan duka nakasa da na lissafa maka nakasun nan za su iya zuwa su same shi a gaba alal misali yanzu idan mutum mai nakasa zai tashi daga magajin gari zuwa kawo to zai biya kuɗin mutum biyu ne saboda mai alal misali gurgu ko makaho yana da ɗan jagora kaga eh, maimakon ya biya kuɗin shi shi kaɗai a yanda saɓanin wanda bai da nakasa ya biya nashi ya biya na ɗan jagora eh, mai gurgunta kuwa dole wurin mutum biyu zai cinye watakila ma bayan ya biya na mai tura shi eh, ga keke to amma na maganan keke shi ma akwai doka a wurin saboda yau ko jirgi ka je shiga kana da sandarka kana da kekenka kana da menene ba a biya amma masu sufuri wayansu sai su ce ai sai ka biya abin nan doka ta hana wannan babu yadda za a yi kamar za ka shiga mota ne sai a ce ka ajiye kafafuwanka To a yanda bayanai ke nuna alamun samun ci gaba a jihar Kaduna a yankurin baiwa na kasassu damar morar 'yancin walwala. A jihar Neja kuwa kungiyoyin na kasassu na da damuwa game da rashin samun aikin gwamnati. a bisa wasu dalilai kamar yadda suka shaida wa wakilin sashen hausa mustapha nasiru batsari mai girma gwamna ya tara mu a lagos ya ce mana zai mana asibiti na musamman na masu bukata na musamman kuma zai ba mu da ministry to ba samu da ministry ba ba samu asibiti ba har yanzu ban sha da hili an sa bulo ba to bayan haka nan sai muke ta kira cewa don Allah ya taimaka mana a yi mana kura disabled commission ne saboda dokan da aka samu hannu disabled billing masu bukata ta musamman. Dubi da sha tara ai shugaban kasa Buhari ya sa hannu akan doka ta zama doka yanzu ta zama doka kenan yanzu cewa idan har Allah ya so ya yarda kowane jiha ana bukatan gwamna ko abin ga mana na hukuma a bude disabled commission bi ma'ana samun section masu bukata ta musamman wanda za a ringa dokar mu aiki mu ci gashi kanmu mu kula da kanmu to ta kiraye kira akan haka ba mu gane doke mataki ba sai muka ji kwatsam cewa ai an bude wani sabon ministry wai humanitarian affairs wanda aka ce gaba ɗaya mu an doke mu daga gender affairs an kai mu can za a yi mana kuma director a wurin na disabled to har yanzu dai ba a yi ba dex officer ne kawai a wurin to yanzu ko mun ji labari an bude kwata na dokan aiki muna kira ga mai girma gwamna da duk wani babba da ke jihar Neja a wa ma Allah a kula da mu a tosaya mana da makahu da gurgu da kurma da kutu da zabaya duk wanda ke takarda na sakandare abin da ba sai ma mutuna na digiri ko diploma ko NCE ba daga bakin sakandare gaba daya a dauke mu aiki idan mutum shekara biyar bai kawo result din NCE ko digiri ba a kwace ofa a hannunsa don barin da muke tashi mu bara tashi mu ba mu san bara amma tunda tunda yanzu an bude portal na daukar aiki me zai hana ku je ku ku nema ku apply ko za ku samu abin da ke faruwa portal din ma gaba daya babu provision na disabled abin da ke nuna maka shine a tsarin doka ta kasa tun da aka yi disable a bill idan aka bude portal akan sa cewa any disability in ka ce yes za ka yi cikin in makaho ne ka ce makaho ne in gurgu ne in kurma ne in ka ce kutura in zaba ka ce zabaya ne to babu wannan a cikin portal din mun duba mun gani babu wannan vacancy da kuka duba yanzu kun yi korafi wurin su wayanda ke kula da abun. ni na taba jin wai wai banda da tabbas an zauna da chairman na civil service commission cewa za a bamu percentage ne mu kasan doka ta ce a ba mu 5% kashi biyar cikin ɗari na ainihin abin da za a yi recruitment a kai za a doka na ma'aikata to muna kira dan Allah a doke mu wannan ba mu percentage ɗin namu don gaba ɗin ma masu takardar makarantar ma ba za mu kai 5% ba ko da za a doke mu gaba ɗaya masu da bukata na musamman kwanakin ba mun je ganin SSG da deputy governor yana nan fa amma wallahi ba mu samu ganin dole sai mu ta takarda ta kwata visit kafin a yi zaben ne muke ganin su amma in aka yi zabe ba ma ganin su To wakilin na sashen Hausa ya bayyana mana cewa yana ta kokarin ji daga bakin wani jami'in gwamnatin jihar Neja a game da wannan korafi. Idan haƙa ta cimma ruwa za a ji martanin hukumomi a ci gaba da bin diddigin wannan lamari. masauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. yanzu a madadin shugaban gamayyar kungiyoyin nakasassun jihar kaduna suleiman abdulaziz da jagoran kungiyoyin masu bukata ta musamman wato nab a jihar neja isa mustapha da ja sai wakilan muryar amurka isa lawal ikara da mustapha nasiru batsari ni sule mumuni barma da duka abokan aiki na sashen hausa ke ce da ku sai an jima. a gaida Sulaiman Barma yanzu kuma ga labaran duniya a takaice. To tsohon shugaban mulkin soji a Najeriya, Janar Yakubu Gawan ya yi kira ga kungiyar raya tattalin arzikin kasashen yammacin Afirka ta ECOWAS da ta janye takunkumin da ta saka wa Mali, Burkina Faso da niger Cikin wata budaddiyar wasiƙa da ya rubuta wacce mika wa hedkwatar kungiyar da ke Abuja a yau Laraba. gaban ya bayyana kasashen a matsayin waɗanda suke da mahimmanci a ƙungiyar inda har ila yau ya yi kira a gare su da su masu janye matsayarsu ta ficewa daga kungiyar ta ecowas ko kuma sai dai yawo kungiyar ta ecowas ta saka wa kasashen takunkumi ne bayan juyin mulki da sojoji suka yi a ƙarshen watan janairu da ya gabata mali burkina faso da nijar suka sanar da shirinsu na ficewa daga ƙungiyar bayan da suka zarge ta da rashin bin muradin da aka kafa ta akai da kuma nuna halin koin kula kan matsalolin tsaro da ke addabar yankunansu james biden kani ga shugaban amurka joe biden ya faɗa wa masu bincike a majalisar dokokin amurka cewa shugaba biden bai taɓa sa hannu a harkokin kasuwancin ahalin gidansa ba james biden ya bayyana hakan ne a yayin da ya gurfana a gaban masu bincike a gidan majalisar na capitol a yau laraba don ganawa kan binciken wanda 'yan majalisar wakilai ke jagoranta wanda har ila yau ke duba yiwuwar tsige shugaba biden ganawar james biden da 'yan majalisar shine yunkuri na baya-bayanan da ke nuna kokarin farfado da batun tsigewar yayin da suke ci gaba da tattaro bayanai kan hulɗar kasuwancin da ahalin biden suka yi a cikin gida da ƙasashen waje dakarun isra'ila sun faɗa a yau laraba cewa sun kai hare-hare a ta sama a arewaci da kudancin yankin gaza kwana guda bayan da amurka ta hau kujerar naki kan amincewa da wata matsaya da kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya cimma na neman a gaggauta dakatar da buɗe wuta a kuma ƙara yawan kayan agaji da ake kaiwa yankin na gaza da kuma dakatar da tilastawa falastinawa ficewa daga inda suke samun mafaka sojojin na isra'ila sun ce sun halaka dozin dozin ɗin mayakan hamas a hare-haren ciki hadda wanda suka kai yankin kani yunus masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma goben allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu da kyau da wani sabon shirin yanzu a madadin mahmud lalo da ya karanto labarai da kuma jul leathers gresham da ta ba da umarni da ma injiniyar mu ta yanzu sa'ida hamdun ni muhammad hafiz baballa ke cewa ku kwana lafiya ma'assalam.